ama ba a duba ina saƙa alhadisi kitabullah wa hairar hadayi hadayi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa shabar umori fa ina kulla muhdasashin bid'a wa kulla bid'acin dalala wa kulla dalalatin finna a azanallahu wa jalana minan na. amma ma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi ya jama'atar musulmi to yau muna yammacin lahadi sha hudu ga watan sha biyu watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta dace da 31 ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka da Musa bin Umair da ke nan gwadirmin alewa a cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano Najeriya domin da daga da muka tsaya a karatun littafin taube ahkam min bulogin maram wallafar babban malami abdullah bin abdulrahman albassam bashin baki na asalin littafin babban malami ibn hajar al-asqalani khatimatul huffaz na bulugul mara muna cikin kitabul buyur kuma muna cikin babul musafa babi da yake magana akan tadaran noma ta bangaren asukuya mun ji darasi biyu a cikin wannan littafin na farko aka abin da ya shafi ta al musaka ya ke nufi da ita harshen larabci kuma me ake nufi da ita a shar'ance al-musaka muka ce harshen larabci ana nufin wato bayan shiri in ba ka manda na shayarwa amma shar'ance shi ne ainihin a bayar da wata bishiya ko wata gona ko wata shuka ga wani mutum shi ya ɗauki nauyin shayar da wannan bishiya an gane ku ya so su eh, wato a wani kaso wanda za su raba da shi da asalin wanda ya bashi wannan bishiya ko ya bashi wannan tsiro domin ishayar da shi mun ji cewa wannan ana samun sani abin da ya shafi harkar lambuna ko wurin da ake shuka da bishiyoyi an gane mun ji hadisa abu dan umar Allah ya kara masa yadda ko mun ji hujjar yin almusafa inda muka ga cewa hadisi ya tabbata cewa a yi almusaka suna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa haka nan kiyasi ingantacce ina nuna halaccin yin haka a mala ya kawo hadisai guda biyu mun ji hadisi na farko shine hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa wanda ibada labarin cewa zata su sannan ya yi jirga da mutanen haibara a matsayin musaka za su ringa bayar da rabin abin da suka noma a shekara an gani wannan shine hadisin da muka ji yau insha Allah za mu tashi hadisin hanzala dan gai Allah ya taimake mu ya samu dace littafi irin na hannuna a juzi'i na biyu a kitabul buyuwar ɗin shafi na 600 daidai hadis mai lamba 780 fakara ta farko daga sama allah ya taimake mu ya samu dace kawai gabanin nan na yi mana barka da sallah da roƙon allah subhanahu wa ya karbi ibadar da muka yi fil ashr al-awwal min hijja kuma Allah ya maimaita mana waɗannan kwanaki masu albarka kuma yadda muke godiya gare shi hannun wata'ala bisa ganin ƙarshen waɗancan kwanaki ko waɗannan kwanaki na ayyamu shirya. muna godiya ga Allah bisa haka mu yawaita godiya ga Allah hannun wata'ala yawan masu albarka cikin nemomin da yake mana ana samun dawamar ni'ima dalilin godiya ga Allah ana samun ƙarin ni'ima dalilin godiya ga Allah ana samun aminci daga cutarwar ni'ima dalilin godiya ga Allah da aka duk ni'imar da Allah yau mutum ya yi ƙoƙari ya gode masa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mata alkhairin wannan ni'ima Allah ya taimake mu hadith rakam 780 hadisi mai lamba 780 وعن أنظلة بن قيس رضي الله عنه قال daga hanzala dan kais Allah ya kara masa yadda yake sa'altu sa'altu rafi ibn khadij radiyallahu anhu an kira'i al-ard bil-dhahab wal-fidda na tambayi rafi ɗan khadij Allah ya ƙara masa yadda game da karɓar hayar ƙasa da zinare da azurfa sai ce babu laifi da haka inna ma kanin nasu yu'adiruna ala ahdi rasulillahi sallallahu alal madiyat sai mutane a zamanin mazala su sallam sun kasance suna yin jinga akan abubuwan da suke na kuɗi wa akbalin jadawin da kuma ainihin wato wato eh, abinda ike na farko na na kududdufi wato wajen mutum ita zama ka shayarwa ne kuma ka bani wani abu daga gonarka shine akbal an gane ku ala ahdi eh, ina wurin wa ashiya abin zara da kuma wasu abubuwa na amfanin gona na shuka fa ya haza wa ya lamu haza sai kaga wannan an yi asara wannan kuma ya kubuta an samu riba wa ya lamu haza wa ya haliku haza sai kaga wannan an ya kubuta wannan kuma ya halaka wale mai kullum na fi kira'an illa haza a wancan lokacin mutane ba su da hayar gona sai irin haka fazalika zajar an saboda haka ne musulunci ya tsawa akan haka amma shekul ma'alumin mazmunun Salaba ba ta bihi amma abin da yake sananne kuma abin lamun cewa ta wannan babu laifi da shi rawahu musulun wannan hadisi ma musulun ya rawaito shi wa fihi bayanun lima ujmila fil muttafaqi alayhi min itlaqi an-nahy an kira'i al-ard a wannan bayan a wannan hadisin akwai bayanin abin da yazo a dunkule a cikin sayar Buhari da muslim hadisin da Buhari da muslim suka za kansa na cewa manzana Allah su sallam kai tsaye ya yi hali ga biran karbar hayar gona ko karbar hayar fili an gani ya zo hadisi haka nan ya hana sama shi wannan hadisin na imam muslim ya yi bayanin menene aka hana ko menene da yasa aka hana idan ya zama to babu wannan tsoron to kenan ya halatta mukhrajatul hadith ga bakin kalmomi a wannan hadisi da yace rafi bin hadith qala fil mughni lil fatni a cikin littafin al-mughni na al-fatni yace hadith bi fathi al-kha'i al-mu'jama wa kasr al-dal al-muhmala kha hadith zai mata ita kuma dal wanda babu komai a kanta zai mata kisra ba dan hudayj ba karka ce dan hudayj dan khadij an kamar zaka ce khadija كراء الأرض بكسر الكاف وفتح الراء ثم ألف بعدها همزة لفظ كراء قولا سد زائمة كسرة راو زائمة فتحة باين تسي عينين ألف ممدود sannan a ƙarshe da alhamza ƙalafin misbah a cikin littafin al-misbahul munir yace da kirau bil Bilmaddi al lafazin alkira da madda da ja shine al-ujra lada wa huwa masdarun fil asli min karaituhu min babi katala wato shi ɗin eh, masdar asali daga karaituhu daga babin ƙatala. da yace inna ma kana ila can fadar shi rafi dan hadis da yace inna ma kana nasu yu'adiruna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alal al-madiyat an gani zuwa ƙarshen wannan magana ta'lilun li jawazi kira ardi ina fadar dalilin da yasa aka halatta karbar hayar gona ne ko hayar fili wa adam jawazi ijaratiha bi juz'in mu'ayyan ha, da kuma rashin halaccin cewa mutum zai ba da jingar gona da wani yanki sananne a cikin gona a gani gonar ka ce sai ka ba wani sai ka ce zo mu yi abin amma kai za ka ɗabi eh, abin nan ka ce kamar bezin biyu daga nan ɓangaren ka nuna mata da ai gonar ka ce ta yi wa wannan gurin ba shi da kyau a gane ku kai ka san wuri mai kyau daga wuri mara kyau amma zo mu yi noma abinda muka samu a gonar gaba daya kana da kaso kaza in yayi da wannan ya halatta an gane amma an ka bashi wani bangare ta wannan bai halatta ba an gane kama masala, kamar inda ibada misali a baya ce yaslimu haza wa ya haliku haza ko wa ya haliku haza wa ya islamu haza الماديات آه، آه، المافيانات آه، هو إلى ولو على المافيانات أغاني إيش بذال المعجمة مقصورة da zan maziyanat wa haka iyamun fathaha alƙadi ya ruwaito almazayana wato zanen an mata fata kuma eh, musannatin tahtiya sannan musannatin tahtiya da ya mai dugo biyu ƙasa shi ne musannatin tahtiya an gane ku sun ma'alif sannan aruja wa nunin sannan nun guda sun alif sannan aluja summa musannatin fawqiyya sannan ta ita ce musanna ainihin a sama maziya na an gani ko maziya ta jam'u maziya hiya ma yamutu ala hafatin nahari lafazin ta wato jam'i ne na mabiya lafazin mabiya hiya ma ya mutu ala hafatin nahar wa masailin biya shine abin da yake eh, ainihin tsirowa a gefen kogi da kuma mai gudanar ruwa walai safil kalima arabiya wannan kalma ba balarabiyar kalma ba ce walakin na ha eh, wato wannan an samu ta ne daga su wato kasashen bagagen fata ce akbaru jadawi bi fathi alhamza alhamza din zai mata fataha faqafi saba'in muwahhada sai kuma kwarme ruwa sai ba mai dugo da ya kasa al akbar awailul masahib wa ru'usuha abin da ake tara ba su ne ainihin farkon magudadan ruwa da kuma ainihin kansu wato inda suke nan ne magugugansu wa majarin miya da inda ruwa yake gudana a sigar waɗanda suke ƙanana ta shakko fil'ar wanda ake yi a cikin ƙasa kamar a ce canar an gane da yake zajara anu ainiha anu da yake zajara anu ya yi hanyar gabiransa hanyar wanda yake mai ƙarfi wato an hana yin haka ma yi wakadu min alhadis ga darussan da za koya a wannan hadisi al'awwal na farko fil hadisi jawabin ijarafi a sahihati lil ardi wal ijarafin fasida a cikin wannan hadisin akwai bayanin jinga ingantacciya da za a yi ka karbi hayar gona ko wani fili da kuma wanda yake batacce wanda bai halatta ba amma al-fasida fa hiya kira'ul jahili alladhi yaj'aluna li sahibi al-ardi ma 'ala al-jadawili was-sawaqil abinda wanda aka hana bataccen shine kira irin na zamanin jahiliya mai gona sai a ce bangaren da yake a wajen shayarwa farko na sani kagin ya je can ruwa ya samu shi kenan bai samu mai can kai kai asara an gane wannan bai halatta ba aw yaj'aluna lahu janiban mu'ayyanan min az-zar' ko kuma su sanya masa wani bangare wanda yake ayyananne na daga shukar fa hadi ijaratun fasida wannan jinga ce wato musaka ce wanda take batacciya li'anna fiha gararan wa hasran wa jahala saboda akwai garari akwai hatsari akwai jahala a ciki faƙad ya suno haza wa ya halittu haza don ta yi wannan naku da yake a farkon wurin shan ruwa ya kubuta can kuma ƙarshe ya lalace ya haɗari zaman to ba a samu amfani ba an gani ko kuma a samu akasi nan farko ruwan ya zo ya wuce ya je can nan din ya bushe a yanayin haka ko gona samanta ya bushe an gani to da haka wannan sai aka yi bayanin wannan bai halatta ba shine aka hana amma mu haɗu mu ce abin da muka haɗu ga abin da muka yarjejeniya za ka ɗauka za zan ɗauka za wannan babu ne asali abu na biyu da za mu fa'idan su sha wannan hadisi hazan nau'u min al-ijarati fasida allati tahuffu hal jahalatu wal gharar wal mukhataratu muharramatu la wannan nau'i na ijara wanda yake batacce wanda suke kewaye da jahala da garari da hatsari an haramta su bai kusa inganta ba fahiyar na ha an hannabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hali a cikin hadisin imam bukhari da muslim fa amma ula amma wannan da muka fada ta farko fahiyar bi ajrin ma'lumin fahiyar sahiha wannan lada ne sananne wannan ya inganta za ka karbi gona ta ka noma eka daya ka ba dubu ɗari wannan babu laifi an gani ka karbi gona ka tafi allah ya baka alhamdulillah ma ka tafi ko nawa ka samu amma mu zo mu haɗu kai kai aiki ne ni ni da abin nan ce ga wuri na ga wurin ka. a to ban da wani an gani wancan wata yarjejeniya ce ta daban da aka wani lokaci da wani malami yi bayan wannan hadisin tambayoyi suka yawa maka zo mun dauki lokaci don nuna wa mutane bayanin wancan ko hadisan da suka zo me yasa aka hana an gane ku me yasa aka hana asali fa'ida ta uku ko abu na uku da zamu koya wannan hadisi wa mumul hadisi yujizul ajira, bin naqadain hadisin a kallonsa duba na gaba daya ina nuna halaccin ba da hayar gona da ɗayan kudade guda biyu ko gina ko azurfa aw ma qama maqamahuma ko abin da ya tsaya a matsayin su min umlatin naqadiyya na daga kudi kamar naira wa yunjizu aidan walau kanat al-ujratu min jinsi ma akhrajathu al-ard har ila yau hadisin ya halatta za a iya wannan jinga da jinsin abin da kasar take fitarwa aw mimma akhrajathu bi ainihi ko kuma daga abin da ta fitar da shi da ruwan da aka shayar daga gona din an gane da jinsi ma akhrajatul ard da jinsin abin da gonar ta fitar ba wai daga a cikin abin da aka samu ba gona an gane misali kun yi shinkafa sai kai wannan to shi kenan yanzu an samu abin da aka samu ne na da wata shinkafa a ajiye zan ɗauka in baka an gane ko ko kuma uh, au mimma akhrajahu bi ainihi ko kuma abin da aka samu a karin a gonar ita a karan kanta an gane mun samu hu goma kai ga kasan ka ne ga kaso na mu dauka mu ji arabi'a uh, arabi'a darasi na hudu da za mu koya wannan hadisi annahi wa idkhali shurutin fasidatin fil idara hali ga biran shigar da sharaɗai marasa kyau batattu a cikin idara kai da babu janibi muayyan min az-zar' kamar mutum ya shaddanta wani bangare sananne na daga shuka wa takhsisi ma 'ala al-anhari wa nahwiha a sahibi al-ardi aw li sahibi az ko kuma keɓance ɓangaren ruwa ko abin da ya kama da haka ga mai gona ko ga mai kula da shuka fahiya muzaratun fasilatun li ha wa ha wannan nau'i ne na kadaran noma wanda yake an haramta shi saboda abin da yake ciki na jahala da kuma hatsari da aka muka wuce a can baya annabi ya ce dan ne za ka fi dukiyar ko gumin dan uwanka da wani haƙƙi an gane alhamis darasi na biyar kullul garawi wal jahalati wal muhadarati muharramatun batila duk wani garari a cikin ciniki ko mu'amala ko jahala ko wani hatsari haramun ne batacce ne wannan mu'amala duk da aka ƙulla a haka batacciyar mu'amala ce haramun ce la'annaha naw'un min al-kimari wal maisir dan ya zama nau'i ne na caca fa fiha zulmu ahad ahad dan akwai zaluntar ɗayan ɓangarorin mu'amala guda biyu wata sabbubil adawati wa shahana da samar da kuma zai zama sababi na samuwar adawa da gaba wa shar'u sharifu ja'a bil adli wal musawati bainan nas ita ko shari'a mai girma ta zo ne da adalci da daidaito a tsakanin mutane kama ja'a bima yajlubu al muhabbata wal ta was safa kamar yadda musulunci shari'ar musulunci ta zo ne da abin da zai yake dawo soyayya da kauna da kuma ainihin ji a jika ko abin da wato ka ringa jin mutum a jikinka kamar kai kai ne shi innamal mu'minuna ikhwan to da ka musulunci bai yadda da zalunci ba bai yadda da ainihin cin haƙƙi ba bai yadda da tauye haƙƙi to kuma duk a cikin addinai addinin musulunci kadai shi ke yin haka an gane shi ne ba wata maslaha ce ta duniya take hada ku ku ji kuna ƙaunar junanku ba ta yadda za a ce ainihin wato eh, idan da ba don wannan ɗin ba a ce kuna iya haɗuwa koyi misali kamar yanzu muka ga yin siyasa ko dan siyasa yana wani fati da ba naku ba duk duniya ba mutumin banza irinsa amma ran da ya dawo kuma cikin ku ya zama ne ko to me ya canza yanzu shiga cikin ku shine ya zama ne yanzu kuna so ku ce shiga cikin ku shine kirki kawai Allah ya sa kun fahimta to kaga shi musulunci ba haka yake ba in kana fati A fati B inda kana musulmi abu na farko da yake kula kai musulmi ne ina fatan mun gane amma ba ruwansa da cewa kana so ka samu matsala a musulunci to sai ka sauya addini in ka sauya addini daga musulunci ka koma wani addini to nan ne za ka hadu da adawa nan ne za ka samu da za ka da matsala ina fatan mun gane to musulunci ya zo ne domin ibezin abin da yake ainihin shine hankali shine tunani a sabis darasi na shida ذهب عامة العلماء إلى جواز إجازة الأرض الزراعية بالذهب والفضة والعروض والطعام إذا كان غير خارج منها ما لميك بعد سنت في أكن خلتشن باير دحير قونة دزائي نومة دزيناري دأزرفة da wata kadara da abinci idan ba daga cikin gonar ifito ba wa minhum al-a'immatu salasa, daga cikin malaman da suka halatta haka akwai manyan malaman nan guda uku imam abu hanifa da imam shafi'i da imam ahmad bin hanbal wa zaba imam malik ilal mani bi at-ta'am mutlaqa amma imam malik yace da za a bayar da abinci ba kwata kwata an kare min al-kharij minha aw min ghayrihi daidai ne abin da ya fito daga gonar ne gonar a gonar aka same shi ko sa li hadisi fala yakri hadha saboda wani hadisi da zo cewa kada mutum ya bayar da hayar gona da abinci an gane amma malamai sun yi magana kan wannan hadisi to dai wannan hadisin ina nuna mana halaccin ainihin bayar da hayar gona ko da kudi ko da asalin kudi dinare da azurfa ko madadinsu naira ko riyal ko abin da ya kama da haka akwai wata kadara wadda wanda mutum zai bayar ya karɓi hayar gona domin ya yi shuka su samu abin da Allah ya bashi hadis rakam samomiyatin ihda wa samanin hadis mai lamba 781 wa an sabit bin zahhak radiyallahu anhu daga sabit dan az-zahhak Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzara'a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani gabaran al-muzara'a wa amara bil mu'ajara amma ya umarni da ayi al mu'ajara rawahu muslimun aiba wannan hadisin shi ma imam muslim ya rawaito shi bil mu'ajara ay yastajiru al arda fa yahrithuha wa yastajillaha wa yastajilluha wato mutum ya karba hayar gona ya noma ya samu amfani wa ya dafa uli ujratan aw kira'an min an-nuqud iba iba mai ita wani lada ko bashi wata wata fansa na kuɗi na abin da ake karba haya da shi na daga kuɗi la juz'an mimma yakhruju minha ba wani bangare wani yanki na daga abin da aka samu a gonar ba wannan shi yake da shi al-mu'ajar an ga in karbi hayar gonar ka ne baka kuɗi ko wani abu al-muzara'a menene al-muzara'a ta darar yin noma ita ce waccan da aka hana ka zo kai ne da gona ka ce za mu haɗu mu noma amma kai mai gona kana da bangare kaza ni da zan kula da shi ina da bangare kaza shi ne mu a ɗin ina fatan mun gane to shi aka hana saboda ne kai a matsayinka na mai gona ta iya wa ka san gudun da ka ɗauka ya fi kyau an gane in ba wannan ba ta iya yi wa wurinka yi kyau nawa bai kyau ba ko nawa yi kyau naka bai kyau ba shine da shi rabi dan hadisi shi ya haliku haza wa yaslamu haza ko yaslamu haza wa ya haliku haza an gani to wannan shine muzara'a da musulunci ya hana saboda ne annabi ya ce da wannan dalili za ka ci haƙƙi ko ka ci gumin dan uwanka ma yuqad min al ga darussan da zamu dauka wannan hadisi al awwal darasi na farko المزارعة أبي نجش المزارعة هي إضاء الأرض الزراعية لمن يزرعها بجزء مشاء معلوم مما يخرج منها بشرط يشترط لصاحب الأرض أو العامل وأبي نجش المزارعة شين أباد قصة نومة قوان زي شوكة دون ainihin wato yanki na zube wanda yake sananne daga abinda gonar za a samu daga gonar wanda shi ne gonar ko ma'aikacin zai shafanta an gane shi ne na bangaren na ne ko na bangaren na kai. To tona an hana asali darasi na biyu alhadisu na anil muzara'a hadisin ya yi gaba da muzara'a wannan ya sabbi a tare hadin ina hukunta haramci kamar ya sabbi fasadul aqd kamar da yake hukunta cewa wannan yarjejeniyar ba ta batacciya ce asali darasi na uku wa yadullu Hadisu ala jawazi ida'i al-ard lizira'ati bi ma'aluma, ma'aluma kamar da Hadisu yake nuni ga halaccin bayar da gona a noma da wani lada sananne wa umumuhu fi al-jawaz kallon hadisin kallo na gaba ɗaya ina nuna halacci bi ayi ujratin kana ko ma wani irin ka abin lada za a bayar walau min ma ya yakhruju minha ko da ko daga abin da kasar ta aka samu ne a gona kamar yadda da ana yi ko a zo ayi noma sai a ce ga duk bezin buku daya ai ana yi da ko to kamar haka musamman irin gonaki na gida ko na mata tana hannunka sai ka ce gonaki da ka noma ga abin da aka samu a baki wani buhu daya ko buhu biyu an gane ku wa huwa mazhabu la'immati salasa wannan shine mazhabun malamai guda uku abi hanifata wa ahmad wa shafi'i imam abi hanifa da imam ahmad bin hanbal da imam shafi'i الرابع درس نوضو يحمل هذا النهي عن المزارعة الفاسدة التي يدخلها كثير من الجهالة والزلل والظلم لأحد الطرفين زام أوكي أبن ذاك هني نا المزارعة ولا كشيء باتشيني ولا كهنا أولنا حديثي ana nufin muzara'a wadda da yawa daga cikin jahala da garari da zalincin ɗayan ɓangarorin mu'amalar guda biyu zai cutu kama ji a fi hadisi rabi bin khadijin min annahum kanu fil jahiliyyati wa sadr al-islam kama yadda yazo a ba rabi dan khadij wancan da ya gabata hadisi mai lamba 780 cewa sun kasance a farkon musulunci da a lokacin jahiliyya da farkon musulunci yu'ajiruna alal mafiyata وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويحرم هذا ولم يكن للناس كراون إلا هذا فلذلك زجر عنه to sun kasance suna bayin jinga akan mabiyata da wato eh, binnan magudadar ruwa yar karama wadda take cikin gona da farkon kududdufai da wasu abubuwa da ake samu daga shuka sai ya ce nan bangaren na mai gona na mai kula da ita to ta yi wa ai wannan a sa eh, tsira wannan ya halaka ta yi wa wannan ya eh, tsira wannan ya halaka an gani ku to da aka sai aka hana da musulunci zo da maza da su sai ya tsawa gaba da aka yi hana har ya ce da wanda dalilin za ka ci haƙƙin dan uwanka za ka ci gumi shi alhamis darasi na biyar amma muzara'atul ma'lumatu falam yunha anha amma muzara'a wanda take sananniya to wannan ba ya hane ga ta. ولذا جاء في حديث رافع عنها جائزه لكن يقول حديث الرافع لا تريد شو ولا تاهلتا وذلك بقوله فاما شيء معلوم مضمون فلا باس به abin Abinda yake sananne lamintacce wannan babu laifi a kan da shi haza huwa tawjihul hasan almustaqim li bayan almuzara'ati aljaiza min almuzara'ati almamnu'a wannan shine fuskantarwa wadda take ingantacciya kyakkyawa wadda za ta fayyace tsakanin bayanin wato muzara'a da aka halatta da kuma wadda aka hana wa hadha huwa al-jam'u sahih bayna al-ahadith al-muta'aridati fi zahiriha bayna wa man'iha kuma wannan shine wato hada hadisai guda biyu hadawa ingantacce wadanda suka karo guda biyu wanda zahirin wani ya halata zahirin wani ya hana to wannan shine yadda za mu hada hadisan kuma ya zama to hadin ya inganta wallahu alam Allah kuma ne mafi sai an gani ma'ana wato idan an samu hadisai sun yi karo ba ta kawai za mu sai mu tsawon da muka ga dama mu aje ba a in za mu iya hada guda biyu mai aiki da shi sai mu hada su guda biyu mai aiki da su idan ba za mu iya ba to sai mu koma annasu wanne ne izo wanne ne da farko wanne ne zo daga baya in ba za mu iya ba sai mu tafi a tarje da ɗayan fuskoki ashirin da ake tarje a gani idan mun kasa gano to sai mai a tawako guda biyun gaba ɗaya sai mu kyale su ba wanda za a yi shi A gani har sai an sami tabbacin wanne ne ba wanne ne a sabi darasi na shida malaka khilafin ulama saɓanin malamai akan wannan matsala اختلف ulama fi حكم muzara'a Malamai sun yi ساباني cikin hukuncin tadaran noma ba za a fara yin salafatu ila adami jawaziha malamai uku daga cikin ayin masu suka tafi akan rashin halaccinta wa dalilun ala zalika a hadisu rabi bin khadiji Dalilinsa akan wannan hadisan rabi dan khadiji Allah ya kara masa yadda ومن هذا كتكي كنا نخابر على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافع من شيء نخابر على أهل رسول الله منا ainihin مخابرة مخابرة شيء tadaran النوم عن قال أمامي mai gona zai zaɓen garin da yake sai manzo Allah su sallallahu ya hadi gabaransa a gaban wani al'amari wanda yana da amfani a wurin mu wa tawa'iyat rasulullahi sallallahu anfa'u amma yi wa annabi da'a shi yafi amfani an gane ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba duk abin da zaka samu na amfanin duniya ya kai kai wa annabi da'a abin da mutane suka kasa ganewa da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam amfani ne a duniyarka bayan amfani ne a addininka an fahimta amma mutane da yawa yanzu abin da suka dauka shine amfani shine mutum ya ga abin duniya a gani to da haka sai shi rafi dan sabi ce wa sawahiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amfau yi wa annabi da'a sallallahu alaihi wasallam ta fa amfani a gani asali dalilinsu na biyu hadisun hanzarar ɗinkai hadisun hanzarar ɗinkai wawa hadisun babu sabi shi ne wannan hadisun da yake wannan babu wanda ya gabata can hadisun mai lamba dari bakwai da tamanin kuma hadisi na biya wannan bari asali dalilinsu na kuma fi sanyi haini a libin umara abin da ya zo a cikin buhari da musulun daga abdullahi dan umar da ya ce makon na nara bilmur azara ke zara ake basan حتى سمعنا رابع بن خليل يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم mu kasance muna ganin akwai wani laifi ba cikin mu har sai da muka je rafi dan hadith yana cewa ba za ka su sallan yayi hani ga fara arabi dalilin sun hudu ma ja a cikin sahih an jabirin annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala abin da yazo a cikin sahih daga jabir cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu ardun wanda ya kasance yana da gona falya zara'aha to ya noma da kansa in lam eh, ya zara'aha in idan dan uwansa bai noma ba to shi ya noma kar a bar wata gona ta zama saura an gane amma wannan akwai abin na cikin hadisin ba aka nasin hadisi yake ba man kana lahu ardun falyazra'a in lam yazra'aha falyuzri'ha akhahu an gane ku in shi bai noma ba to ba dan uwansa ya noma an fahimta alhamis dalilin su na biyar ma rawal imam ahmad wa muslim an jabir abinda imamu ahmad da imamu muslim suka rawaito daga jabir kunna nuhadiru ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa nusibu min al-qasri wa min kaza فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها أو ليعرفها أخاه yace mun kasance muna yin muzara'a nukhadiru a zamanin manzala su sallam sai mu samu daga ainihin abin da yake al wa min kaza al irin abin da wato ba kai ne ka shuka shi ba an gani sai ya fito to kana samu daga wannan haka nan daga wanda aka shuka yace shi ne cewa min kaza sai manzo Allah su sallallahu ce wanda ya kasance ina da gona to noma ko kuma dan uwansa ya noma fa hadhihi al-hadith hujjatul ladina yadhhabuna ila adami jawaz al-muzara'a waɗannan hadisan su ne hujjar da suke cewa muzara ba ta halatta ba wai rauna an na muharramatun babila suna ganin muzara wata mu'amala ce wadda an haramta ta ɓatacciya ce walil ayyubbati ala tahrimi dalilin akhar malaman da suka hada wannan mu'amala suna da wasu dalili bayan wannan huwa shine annahum ya atabiru muzara'a idara suna ɗaukar muzara'a a matsayin jinga ce wal idara ta labun da an ta kuna al'ujira ta biya ma'aluma ita ko jinga za ka ɗauki mutum aiki to dole abu zama to ladan da za a bayar sananne ne wa hada wa hula al'iwa majhulun ma'lum to anan in kun yi muzara'a madadin abin da za a ba wanda ya aiki abu ne an jahilce shi ma'lumun kuma babu shi fatahrumu wala tusih da wannan suka ce sai zama to haramun ne ba za ta inganta ba wanda ga imam ahmad wa tabahu ila jawaziha amma imam ahmad bin hanbal da almajiransa sun tafi zuwa ga halaccin muzara wa annaha aqdun sahihun sabit cewa mu'amala ce da ake kullawa ingantacciya tabbatacciya Kamar zaba ila jawaziha sahih min sahaba wa tabi'in kamar inda wasu daga yanki na daga sahabbai da tabi'ai suka tafi zuwa ga halaccinta wa yakmantul hadithul mutaqaddimin wal mutaakhirin da malaman hadisi na farko da wanda suka zo daga baya wa kasiri min al fuqaha da ma da yawa daga cikin malaman famin man yara jawaza ali bin abi talib wa sa'd bin malik wa abdullah bin mas'ud wa umar bin abdul aziz والقاسم bin Zubair wa بن bin وسعيد wa المسيب وطاووس والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن سيرين وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهويها راوة هويه وابن أبي شيبة والثوري والبخاري وأبو داود وابن خزيمة وابن المنذر وابن سريج والخطابي والظاهرية دوبة أن المعلمة الغالي ذاك أن أنبتا لجسكين صحابي التابعين تندم كان علي بن أبي طالب سعد بن مالك أبلاء بن مسعود عمر بن عبد العزيز القاسم بن محمد عروة بن الزبير سعيد بن المسيب طاووس إمام الزهري عبد الرحمن بن أبي الليلة ابن السيرين أبو يوسف محمد بن الحسن الشيباني إسحاق الراهوية ابن أبي شيبة إمام الثوري إمام البخاري إمام أبو داود إمام ابن خزيمة إمام ابن المنذر إمام ابن سعيد إمام الخطابي waɗannan malamai guda 22 da kuma zahiriya gaba ɗayansu malaman zahiriya suka ce wannan mu'amalar ta halatta kalan nawawi imamun nawawi ce huwa rajihul mukta. kuma wannan ra'ayin da cewa ya halatta shine mai rinjaye kuma shine abin zaɓa an gani wal muslimuna fi jami'il amsari wal asar jaruna ala al'amali bil muzara'a duk sassan duniya za a samu musulmai a manyan birane kuma tsawon zamuna suna yin wannan mu'amala ka ba da gona a baka lada wani ya shuka an gane da aka yi kana da gona ba za ka iya nomawa ba ba laifi ka bayar wani baka lada na amfani da bai da gona an gane ka shuka kamar goron gona da ake cewa wannan ya halatta kamar yadda na faɗa a baya kwanaki an yada wannan abin nan da cewa in ba za ka iya noma gona ba haramun ne ka karbi lada a wajen wani shi ya noma a'a ba haramun ba Allah ne abin da aka hana na shi ne mu zo ce wannan gona nan bangaren na ne na bangaren naka shi aka hana an gane shi aka hana alaikum salam Eh. ya ce mutum ne yana da gonarsa sai kira wani ya ce ka zo ka kula da gonar nan in aka gama aiki kana da kaso ɗaya yana da kaso biyu za ka sa uku ya wannan wannan ya halatta abin da aka ce bai halatta ba mu ce bezon uku ce sai ka ce wannan bezon din da wannan da wannan nawa ne wannan da kuma naka ne shi aka hana a fahimta saboda ne ai kai a matsayin ka na mai gona ka san wurin da yake mai kyau ka san wurin da ba shi da kyau abu na farko ke, abu na biyu ta iya yi wa bangaren ka ne zai yi nasa ba zai ba ta iya yi wa bangaren sa ne zai yi naka ba zai ba an fahimta to ka ga dai ya su cike to amma idan hada kuka yi sai kuka ce za mu hada za a kasa uku ko me aka samu kaga wajen ka ne nasa ne ba ko ɗai ɓangaren ne ba ka gaba ga wasu dole yana da ne yana da kaso ɗai bisa uku idan ɓangaren da da kunguwa ta mu'amalar shi ne inasa naka ne ba ba za ka cutu ba saboda dai har yanzu kana da ne kaso biyu bisa uku shi yana da kaso ɗaya bisa uku na fatan mun gani to da aka wannan babu ne abin da aka ana kai mai gona ka ce ga ɓangaren shi mai kula da shi ga bangaren Sabu ta yi wa wadai bangaren shi dai mai ma an gani yanzu a sai zai hada gaba ɗaya abinda aka samu a gona gaba ɗaya a raba gida uku ta da aka muka ga hadisi a nan alaihi wasallam ne sai samu mutanen haibara da aka ci haibara da yaki ya aka yi sai suka ce to da kan suka kawo nan suggestion cewa to muna so ka bar mu a garinmu ka bar mu da gonakinmu duk abin da muka raba za mu bayar da rai mu mu ɗauki rai ba za ku ba da kokobo ba iri namu ne taki namu ne aiki namu an fahimta to da haka ya halatta a matsayin ne rabi din tunda idan da kai ne za ka ɗauki wannan nauyin ka ɗauki wannan nauyin ko ku raba an fahimta ka iri naka kudi naka shi aiki kawai yayi kuma gona ta kace yanzu abu nawa kake da shi shi abu nawa yake da shi kai kana da abu uku shi yana da abu nawa daya mun sai kurama to shi kawai na wanke da kuma zai zai sale kai sai za ka dinga yin muzara a ni an bayyana a dole sai an lura ina gona ta waye kudi na waye iri na waye ma'ana duk lokacin da ma'amalar kudi ta tashi waye ke ma'amalar kudi an fahimta kamar wani da ya yi maganar wai idan aka kawo maka jingina ta jaki ko doki wai ba za ka hau ba to ba sai kawai ka maka jiki na jakinsa ba ka ba shi kuɗi za ka fashe ne ya mutu an fahimta to da haka a musulunci in mutum ya baka jinginar abin da yake mai rai to galla ɗinsa ta kaci amfanin da duk aka samu a jikinsa na kai misali da zan ɗauko maka wani rago na da tinkiya sai ka maka cewa na ga ragon da tinkiya ba ni jinginar ka za ka rike su ran da na maka da kudinka sai ka ba ba za ka ba su mutu ba za ka ba su ci za ka ba su sha sai da wannan tinkiyar ta haihu sai kuma zuwa dauki ta an fahimta sai sai ɗan na wani na waye kai da kake kula da shi ɗana kai dan kai kake ba su abinci an fahimta ya kawo maka jakinsa ko dokin banda mota banda babur banda keke don ka babur ana ba shi yawa da ko eh. to in ba hawa aka bari na me dan da za ka sa kai ka dama an ka sake ka an san me za ka yi hawa za ka yi to shi ke na wannan ka kashe kudinka tun da ka zuba mai ka hau shi ke amma ka ka lalata mutu in ka lalata za ka biya da aka Kowa da ake ba su jingina ko ta keke ko wani abu ga sun mayarwa da ke mutum kekensa an fada ko ba mutunsa an mai da shi an fada an mai da shi ya lalace wannan ba daidai ba ne abin da yake ka kana iya ajiye shi ba sai ka ba shi ci ba ba sai ka ba shi sha ba shi ne malamai suke magana a kan kamar gona kamar gona mutum ya baka binginar gona ana ba gona na yake ba gona eh taki tun ba ka noma ba to da aka mun tattauna da muka ji magana kan kirawar ko cewa ko jinginar kasa ai gona mutum ya baka jinginar gona da wani dalilin za ka noma ta ta dalilin da ka noma da haka idan za ka noma kun yi yarjejeniya ce amma za ka yi mamaki har sai a zo ana tafiya ya ba da hayar gona ko ya karɓi jinginar gona tun zamanin jahiliya har an zo an yi bajji an yi kaza sai daga baya zo yana neman gonar sai a ce a ya ce sai a kimar kudin wancan lokaci da yanzu to in aka ce kai kuma ka lissafa abin da ka karɓa ko noman da kai a dinga biya duk shekara rani da damuna na taɓa gaya muku na ce na san gona eka ɗaya a nan wajen samawa da aka samu sai aka ce aiki uku zan yi don ni ne zan ba da duk ɗari shida dan ni <laughs> an fahimta to yanzu shi idan aka zana wannan lissafin shi kuma noman ya shekara alaikum salam na mm. Mm. Mm. ya ce wannan matsala ta karɓar jinginar gonaki a garin da ya kamata a tattauna ta da yawa a yi bayani a kanta ke mutum zai baka jinginar gona misali ya kamu da ya kamu dubu ɗari biyar amma kuma sai zai ce in ka noma da damuna za ka biya shi in ka noma da rani za ka biya shi wannan ba ku da an fahimta abin da ake cewa shine dan ya baka jingina kurum kai kuma ka riga noma ita ce matsalar da ake magana amma idan zai ce da asirin ya ce da maka biya shi yanzu ka san dai kudin ka yana ne ina halinsa illa kawai kai kuma maimakon haka a kowane mutum ya birge ya birge da kyau in ka zo ka ce ga jingina gona sai cani ba jinginar da karawa nawa kake so kaza to ga kaza aiki nawa a yi lissafi nawa ake yin aiki rani damuna iya na shekarun da na biya ka ko na baka yi daga maka gonar ka an fahimta ka gwanda ya kuma min ya fi kaiwa don da wahala abu ne mai wakaje da yawa kyanar sun yi wani kamarin kwanakin bayan can akwai wani wajen karfe hukun da ya kira da suna can suna tarbiyya wani lokaci za a shekara hudu ko biyar a kan wannan matsala cewa ya karfi gonarsa jingina kusan shekara ashirin matsalar ne da na gano da na bibikin da wahala mutum ibadar jinginar gona kuma ya iya ɗaukar gudun ya dawo da shi ina da wahala an fahimta ina da wahala akan yi amma in ka samu kes guda ɗari sai ka yi ta'ar sai ka samu guda ɗari wanda ya zama tafiya kowanne sai a ɗauki wannan lokacin to shi wannan da yin abin nan ya kira saboda ya shekara ashirin ina noma shi kuma abin da ya karɓa a wajensa a lokacin ko naira dubu talatin ko gonar ta kuma sai ya kariya yanzu ya zo yana ce sai ba balon kuɗi dubu talatin na lokacin da ya karba yanzu nawa za su kama amma nawa za su kama naira dubu talatin ya karba a shekara ashirin da suka yanzu nawa za su kama shi ne sai ke cewa wai dubu talatin a lokacin ya gina gida ya yi menene shi ma akwai gidan da ya gina an taya masa shi miliyan nawa Allah ya sa kuna gani so to duk irin waɗannan ni dai abin da na fahimta ke to duk wanda za ka iya ba wa jingina ai taimako ya sa za ka bashi da aka nace da ku wannan bawan Allah da nake ga ku ni ya birge ni ya ba ni sha'awa in ka zo nan sa neman jingina sai ce a ba da can jingina nawa kake so kaza nake so to aikin noma shekara nawa kenan in ka ce ma za ka yi masa wani sassoji zai ce a nawa ake karba kawai nawa ake karba misali mu ce naira dubu ɗari misali kuma kana bukatar dubu ɗari biyar ba shekara biyar ba kenan sai su duk dubu ɗari biyar ba shi ke nan fita kaza shekara biyar zan yi noma a gonar ka da kuma yana faɗa in ka samu abin da kuɗin kuma za ka dawo min da su ka dawo min da su har ya bani labarin wani da yi mai abin na rashin kyautawa sun yi irin wannan sai ije kuma ya karɓi goron gona sai zo iza ne kamar an yi shekara daya sai gona ta irin karɓar gona irin tashi din nan sai dai karɓo abin nan a hannun wani sai zai ce a alhaji na samu na samu kuɗin nan gasa na dawo da su shi ana son ya alheri idan masa da dubu ɗari biyar gaba ɗaya sai ce ma'ana kuɗin ya dawo masa da su gaba ɗaya da ya karɓa sai ce ai na yi shekara ɗaya na amfani saboda haka za ka cire kuɗin shekara ba. ashe kuɗi ya karɓa a wajen mai wajen wani na haya in zai ba shi eh to je ka dai haya kallon ba ka dai bin da an gane amma mai kyauta ba mu wannan shi yake sa wani in ya ji shi kuma sai gime samun zuciya ta ta taimako Allah ya sauki wannan ga sai mu kwana nan an gane sai yin Allah ya kai mu na gaba sai mu tashi a adilatul mujawwidin su waɗanda suka hana ta yin su kuma yana hujjojin su waɗanda suka hana mun jira su hujjoji to su kuma da suka ce ya halatta ina nasu hujjoji Allah ya mana jagora ya zora makan bene da muke addinin musulunci da musulmai صلى الله وسلم وجد وبارك واكرماني على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين